Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahara Aminu Fage tare da ni Amina bahari auna. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 22 ga watan satumba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rayuwar matar aure a arewa. Zara'u muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki matan aure domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum a wannan zauri namu a yau muna tare ne da mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da kai tsaye yau akan maganar mace ne a arewacin najeriya baki na barka da zuwa wannan zauri tare da ni akwai malama usai na za mu tattauna da akan al'amarin da ya shafi matar aure a arewacin najeriya hmm. shin ya rayuwar matan aure take a arewa bar mu fara da malama usaina idan aka ce miki matar aure a arewa ya kike hangenta ya kike ganin kanki matan aure dai yanzu gaskiya haƙuri kawai muke yi gaskiya saboda abubuwan da maza suke yi mana yana da yawa abubuwan fa da maza suke musu ba eh. waɗanda kuke musu ba a'a suke mana na bacin rai wanda yake jawo bacin rai a cikin zukatanmu har ya kai ga ya fusata mace hmm. kin gane eh. har mace ta je ta shiga wani hali ai akwai matan da da yawa zaki ga bakin cikin namiji ya ja musu abu sun je sun shiga wani hali to wai shi wannan bakin cikin namijin shin ba kun ce maza duka wasu ɗaya ubansu daya bane halayensu daya. Eh. me yasa macen kudu ba ta kuka haka me yasa larabiya ko baturiya ba ta ah, cewa ana mata ku sai dai ko na arewa mai mazansu ba irin namu bane to me bambancin to zaka zauna da miji tsakani da Allah kana zaune da shi amma zaki ga shi abin da yake hange daban kusan mazajen duk haka suke to ai ba ku iya kwalliya ba ne a'a ba wani ba mu iya kwalliya ba muna wanka muna fesa turare muna kwalliya muna gaya musu magana mai daɗi amma za ki ga majority mazajen mu na Hausa sun rena matansu ga hmm. bakan magana wani namijin bai ɗaukan nauyin matan shi kin gane ai eh. wani ba zai ɗauki matan shi da mahimmanci ba ya rena ta ya wulakanta ta duk dai irin waɗannan abubuwa za ki ga mace tana so ta yi sana'a ba ta da jari namijin bai iya daukan nauyin gidan shi ba wata kuma ta kama sana'an kama kama kama kama tana cikin yi ma sana'an ya rushe wani namijin ma ya tafi ya ta da 'ya'ya ti ta wahala ti ta wahala mm. za ki ga wasu majority ma za ki gan su ga sunan za su je su nemi aikin yin ma babu tunda ba ku kadai ne suke zaune a arewa ba yawanci in kin ji wannan korafin ki ji matan malam bahaushe ne ke wannan korafin mm. sauran kabilu kaman kila nasu sun iya danni yawo ne ko sun iya rufe asiri ke malama ummu anya ba ku ne da ku iya sasantawa tsakanin ku ba ku iya lobayya ba <laughs> salamu alaikum gaskiya ba wai ba mu iya lobayya bane su mazan idan kina neman kuɗin wani zuba suna da bakin ciki su kuma su yare in kika lura da la'akarin su su za su ban matan su je su nema kuɗin su mu kuma ba za a bamu mu je mu nema kuɗin ba idan an bamu mun je neman kuɗin ma to sai a sakan mana nauyin komai na gida ke da aka miki gata aka ce ki zauna a gida za a ciyar da ke kuma an dan kawo an baki abin da ya sauka kin rena kin wulakanta saboda Allah kuma ki ce kuma idan kin je kin ce ke zaki da kanki kuma zai sakan miki ba to ai yanzu su mazan namu na arewan ba sa son bani bani to duka gabaki ɗaya za su iya miki abin da kike bukata duka ba za su iya ba kamar me ne to tsaya wani zubin nauyin kuɗin makarantar ma zaki ji yana korafi sai ki ga mu suna ta yawo a titi ko makarantar gwamnatin ne ma fa da kike gani ake turawa eh, sai littafi sai gagar su sai mu ƴaƴan sai ki ga ƴaƴan mu ga su nan zaune a gida islamiyyar ma wani zaman kiga ba wanda yake samu ya tafi haka za mu yi ta fama mai ta fama wata macen ma sai ta je ta yi wankau za ta ci da kanta ci da 'ya'ya har ta girki ya tafi kasuwa fa shi ya je neman kuɗi kuma ya zo ya ce mata babu sa'an nan kuma ya ci wanda ta dafa malama duk wannan korafin da yan uwanki suka faɗa sai nake ganin kamar daga bangaren ku laifin yake saboda ku iya tarairayan mazan babalanta na gaya musu magana anya ma soyayya ke hada ku aure kuwa assalamu alaikum a barin koma baya a kaman inda malama husaina ta faɗa mm. kaman yadda ke ma kika dan ba da tsokaci akan cewa kamar mu ba mu iya kwalliya ba ne ko ba mu iya waye waye ba to in aka dawo ta wannan bangaren zaki gani namijin bahaushe bai za bai damu ya dauki matarsa ya kai ta sai kayan kwalliya ne wannan ba ya sai mata wannan kika din kika dauko kuma namijin balarabiya mm. shi daukan matar ta sai yake je aje ta tsakiyar supermarket ya ce ta yi duka sai abin da duk take ganin yayi mata ta siya namijin bahaushe na cikin wannan kasa ta mu Najeriya ko in ce a eh. duniya gaba ɗaya duk inda bahaushe yake a duniya ba zai taba ɗaukan ke kai ki supermarket da ce siye abin da ran ke so ba. ta wancan gida ta fi kila da bi da biye babu wata macen da kai babu wata macen da ba ta da yanci a gidan mijinta kamar matan bahaushen Najeriya a ba ma ku da yanci kike ba mu da yanci ba mu da to me aka muku hadda ya janyo kike ganin ba ku da yanci ba mu da yanci shine ba ke a matsayin ki na mace a gida ba ki saki tsaya ki gaya wa mai gidan ki ce ga abin da kike da bukata ba lokacin fa da yake zuwa ta ɗi kofar gidanku sai abin da kika ce a daidai wannan a waya kuwa ba shi umarni kike kala kala a daidai wannan lokacin amma daga zaran kin shigo gidan shi to baki da wani yanci kuma sai kin zama nama kin zama nama kuma mu muna da wani ta'ada a Hausa Fulani wanda iyayen mu ba sa kaunan mu dawo gida a matsayin an sake mu saboda haka ba da yake son mutuwa alhamdulillah to wannan fiye din shi yake kawo iyayen mu su ta ba mu haƙuri ku yi haƙuri ku zauna gidajen mazajen ku da daɗi babu daɗi wato suna kai ga muku wannan kalmar da daɗi babu daɗi da daɗi babu daɗi kullum akan shi muke dalilin zaman mu gidan mazaje mu kenan kuma muna da wani tsoro ko in ce wani fear a cikin zuciyarmu in muna da ƴaƴa mu tafi mu ba saboda halin da da rayuwar ta koma yanzu in kika fita kika bar ƴaƴanki ƴaƴanki kina ma za su zama marayu saboda za ki tafi ki bar ƴaƴan naki zai auro wata wata ba za ta iya rike miki ƴaƴan ba kuma in ta karɓi ƴaƴan za ta wulakanta su a da yanda za a yi destroying ɗinki a destroying ɗin ƴaƴanki saboda in aka destroying ɗin ƴaƴanki aka yi destroying wato in aka lalata rayuwar ƴaƴa in aka lalata rayuwar ƴaƴa ke rayuwar ki aka lalata saboda haka wannan fiye din yake sa a lot of mata na Najeriya na Hausawa suke zama gidan miji a cikin kunci wato dole yasa ma suke kaɗe wallahi dole yasa suke zama a gidan miji to ba za su saboda ƴaƴansu ba za su iya kirkiran ma kansa hanyoyin da za su iya Ta ce wannan da damuwar daga cikin zuciyarsu su zauna da mazajen nasu a yadda suke ba su nemi hanyoyin da za su gyara tsakaninsu da ma'almanansu kamar yadda uh, malama umma ta faɗa ɗazu mutane suna kallon matan arewacin najeriya ba sa da haƙurin zama gidan miji to su kaɗai suka san halin da suke suke fuskanta a cikin gidajensu malama yana. duk maganin da take faɗi ai ba za a ce duka laifin na mazan ne akwai abin da kuke yi wanda mazan suke cewa matar malam ba bahaushe hm. kullum tana da malamin da yake zama ya mata wa'azi amma wa'azin baya shiga kunnuwan ku anya ba shi ke kawo matsalolin da kuke fuskanta a gidan mazajen ku ba gaskiya ba haka bane idan har akwai fahimta tsakaninki da mijinki hm. to komai zai zo muku da sauri amma kin ga rashin fahimta shine babban matsala hmm. za ki yi kokari ya fahimce ki amma ba zai fahimce ki ba saboda hankalin shi yana wani guri kin gane ai yana wani guri a yana wani guri mana la baya tare da shi gaskiya saboda Allah to ko da kuke ta wannan maganan ga abin da ake muku biye matan malam Balarabe ku da aka ce gaba daya ma ba ku san yadda za a tarayyare miji ba ba ma maganan maganan kwalliya ba ba ku da hakuri ba ku iya rufin asirin miji ba ba ku da tattali ba ku kuma iya taɓuka komai sai dai kuci ma zaune ne ku zauna kawai a baku to mu ko muka san rufin asiri saboda yanzu haka labarin da nake baki mata mata mata ɗai suna nan da yawa ya fi a kirga mm. waɗanda suka samu matsaloli a fannin lafiyan jikinsu saboda bakin ciki da tashin hankali irin na namiji to ya bar mata ɗawainiyan cikin gidan shi ita ke kula da 'ya'yan shi ta je aiki ta dawo ta girka abinci ta ba 'ya'yan shi ta bashi ya ci sannan kuma ya mata abin da ya ga dama ya bata mata rai ba wani mataimaki dai babu kin san mafi yawanci ko za ki ga su su kawai su kara aure su baki da wahala kin gani magana kishi ne eh. shi wata kishi ne ne ah, ku ya ai ba zance kishi ba su a taimaka wa na waje Allah baka gama da na cikin gidanka ba me ya kama ganan aure kuma da wannan dan wannan tsakani da Allah ya je ya yi aure a can ya kuma ya yi aure a can sannan ke da ƴaƴanki bai gama da ki ba an miki adalci ba a baki cin safe ba ba a baki na rana ba ba a baki na dare ba sannan kin dafa ya dawo ya ci dukkan wahalan yara karatun su sabulin su man shafa wansu me ya baki da su wasu ma daga gidajen su ake kawo musu eh, eh, tallafin abinci daga wani gidan kuma gidajen iyayen su su ce ku yi haƙuri ba dai ka za bane babu to gashi ku je ku yi amfani da shi iyaye wato a ci gaba dai da zaman haƙuri a ci gaba da zaman haƙuri ba sa so su ga an raba aure ba sa so aure bautan ubangiji to kullum muna nan muna bautan ubangiji wato ina fahimce ku hmm. su kansu iyaye sun san halin da auratayya a arewacin Najeriya yake ciki sun san halin da macen arewa take ciki a gidan mijinta sun fi son a ci gaba da hakurin kawai ba tare da duba ina ne matsalar take kuma a magance ta ba yanzu ko an magance bai magance kamar yanzu a misali yanzu kin kawo korafin mijinki gida hmm. kin ce gashi baya kaza baya miki kaza baya hmm. miki kaza idan kika an aka zo aka kira shi aka ce ga halin da ake ciki ya gyara ba zai gyara ba zai iya ansawa a lokacin ko kuma ma a lokacin ma ya ce shi ya ma hakura da ke ki je ya sake eh. tunda dama yana neman to kuma dama kuna kuna kuma tsoro to ana tsoro ba tsoro ba kuma iyayen mu muna tsoro kuma iyayen mu ba sa so a sake mu in muna da ƴaƴa muna tsoron mu tafi mu bar ƴaƴan mun gwammace mu zauna a haka ko mu ne zamu dinga ci da ƴaƴan mu ne mu hidima mun gwammace domin mu ga yaya girman mu ga tashin su eh, mu ga tarbiyyar su mu ga tashin su saboda mu samu kwanciyar hankali hmm. ai mafi yawancin matan arewa yanzu dalilin ƴaƴa suke zama gidan miji jawabin aure zamu da farko Allah ne gaba sannan aure na biye manzon Allah na ta uwa da uba ku suna biye Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na maka lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a bar sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike kasan san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata haɓuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo shin baya in rabuwa ta zo kiran amalanke naki ne ki kwashe kayan kin jiya ki kai can a gida naku ku a san maki ɗaki ɗan kaɗan kin sa kayan sun lankwashe sannan wasu ma sun maukaɗe kana wasu kan sun tasgaɗe Jama'a kada ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar. Ai mafi yawancin matan arewa yanzu dalilin 'ya'ya suke zama gidan miji. To amma akwai ƙungiyoyi da dama waɗanda suke magana akan maganar 'yancin mace da kuma neman mata haƙƙinta. Mm. A in ba zan manta ba shekarun baya ma kamar tsohon sarkin Kano ah, Sanusi da Sanusi shi ma ya taɓa kawo 'yan shawarwari akan yadda za a inganta maganar mm. zamantakewar aure na matan arewa a mm. arewacin najeriya mm. shi ya kuke kallon irin wa'annan maganganu na maganan neman yancin mace ba yanci na cewa ta je ta maya ba mm. amma yanci na a galle ta a matsayin ta na mutum to a yanzu maganan da nake miki yanzu kin ga shi da zuce shi ɗaya wannan saboda halin da yake ganin mata sun shiga a duniya amma in kika duba malamai nawa ne suka mai raddi akan abu to aka caccake shi aka caccake shi aka hau kanshi akan dan me zai ce mata suna da yanci a gidan aure tabbas ya yi haka saboda mata su dinga raina mazaje abinda mutane su dinga cewa malamai suka dinga mishi randi to watan dai yanzu da a takaice kuna son ku faɗa min cewa matar arewa mai aure a arewa yanci dai bata san da shi ba babu ba ta da yanci saboda akwai kuma wani magana guda ɗaya. anya ko da yancin aka baku amma ku take a'a akwai wani magana guda ɗaya. ai ita macen arewa ko Allah su bani subhanahu wata'ala ya faɗa aure hukunci ɗaya ake wa mace da namiji a cikin aure to hukunci ɗaya ne duka bauta ne na ubangiji an ce min mace ta respectin mijinta wato ta girmama shi ta girmama shi shi kuma ya dauke ta a matsayin kawa aminiya aminiya aka ce ba wai yarsa ba ko kuma baiwarsa ba mm. amma mafi yawanci amma mafi yawanci mafi yawancin yanzu halin da muke ciki yanzu mace mm. ke a gidan mijinki wallahi akwai wata rana mun je gidan wata mata ce mana ta yi shekaranta talatin da aure amma ba ta da yanci har yau ba ta samu yanci ba talatin na rantse miki da girman Allah ta ko a bauta ne ta saba da yan gida to to ina gaya miki ga ƴaƴan ta zabga zabga amma ta ce har yau ba ni da yanci baya nan shi mijin ta faɗi wannan magana amma da ya zo a gaban mu mun gane eh ba ta da yancin hmm. dan sai da ya nuna hali saboda ya nuna mana akan idan mu wannan dalilin ya sa ma na ɗauka ta na kara gaba domin sulhu ya kai mu gidan dawo kin gani saboda haka mu a halin da muke ciki yanzu ni a matsayina a yanda nake ina zaune ba ni da miji mijina ya rasu ina da 'ya'ya biyar ba na kaunan wani batun aure yanzu saboda tsoron shi ma ni nake ji batun yanda mazan malam bahaushe yake kwatanta matar bahaushe a maganar zamantakewar aure mm. inda ku ji suna kurarin cewa ga rasa aure wadda take daga gila kudu ko daga gabashi mm. saboda sun fi iya tarairayen mazan da kulawa da su ku duk ba ku iya wa'in abubuwan ba abin da suke so ba kenan saboda ita ta tana da kuɗin da take nema su ce ai suka nakasa ta suka cinye mata dukiyar da take da shi to sai ta dawo abin da suke bukata kuna nafa kwaɗayi ke kai su kwaɗayi ne yasa suke so su aure tunda za su iya kula da ita ba ki duba ki yasa za su iya ba saboda hidimar da take wa kanta su ba za su iya yi ba tunda su ba su gaji su yi mace hidima ba kin gani ko kuma ki duba ki gani yanda zaura suka yawa yan matan ma ƴaƴansu ne mm. ba sa iya musu komai kuma mm. ƴa mace ko addini an ce miji mijin ubanta ya lura da ita ko pat na lura da al'ada aka ce ubanta ne zai siya mata to ba za su siya ba to kuma ga su dai kawai su yi aure su saki mm. wato akwai dai matsala kenan su yi aure su saki kin ga zaura sun yawa ga yaya yanzu sai ki ce akwai unguwar da take bin billahi lazi uba bai sanya ci da yayan shi ba yaya mata su za su nemi abin da za su sai ki ji maza unguwa suna cewa wancan uban su ya bar su gurin mu suke zuwa muke basu abu suna lalata musu rayuwa ah, suna lalata musu rayuwa shi ne dalilin da yasa rayuwar ƴaƴan yanzu ke cikin garari to ki ce min tarbiyyar nan da maganar matsalolin da ake fuskanta na zamantakewar aure wato mazajen tun daga gidan iyayen su ma suka kare gado kenan abin gadon gado ne a'a akwai wani wanda su iyayen nasu kamar yanzu za in kika ɗauko aure shekara shekara kamar arba'in da suka wuce wanda suka shekara arba'in ko hamsin su suke ɗaukan nauyin gidansu eh ai abin kunya ne ma mallam bahaushe a ce matarsa ta sa sisi kwarai gaskiya akwai gidaje da iyayen mu ba haka suke ba Ah, Masan canza su eh, da gaskiya sun canza na zamanin nan yanzu gaba ɗaya ba abun ya mutu ya ko dai kalan girkin da kuke masa ne ki wadansu na wani abu a ciki ku canza mana maza da ah, to ba mamaki dandanan magin ne ya canza <laughs> <laughs> to in ba haka ba gaskiya mu ba haka iyayen mu suke ba gaskiya ba haka suka yi ma iyayen kuwa shekara arba'in hamsin da mm. suka wuce ba za ki ga duk waɗanda suka mm. suke da aure irin iyayen mu da tare da suka yi aure su ce su rayuwa ya lalace za ki ga daidai da mijinsu ko kawawa mm. ce ta matarsa sai suna respecting ɗinta yanzu ko mijin yarki sai ya tsaya ya zage ki tabbas guda nawa aka yi ba ku ba kuwa ina fa duk wanda ya ba wai kwata kwata an ce miki ba masu wannan mutuncin bane da zan da sirrin da 'ya'yan da waye kin gane ai akwai nagarin amma da ke ba su da yawa yawa akwai lalatattu gaskiya akwai lalatattu akwai na zama da shi kuma ba wani ce ne yake ba su ba fa dari biyu ne ta ya mata su ji su zama to dari to daga nan suna zama aure to daga nan tarbiyyan ƴaƴa ya ƴaƴanta babu tarbiyya gaba ɗaya yanzu kin ga daga nan tarbiyya wani namijin arziki ne zai zo ya auri ƴaƴan wai daga ina kuke tunanin an matsalar nan ta faru tunda kun ce a da a baya shekarun baya iyaye suna iya bakin kokarin su iyaye maza su sauke nauyin da ana yi wa musu amma daga baya a hankali a hankali mazan na mm. arewa suka fara juyawa matansu mm. baya mm. ta ina aka fara wannan matsalan ne kun yarda cewa kuna da naku laifin a wannan zamantakewa inda ta ɓaci to gaskiya akwai muna da namu lapses na wurin mu kuna da naku laifin akwai muna da namu laifukan na wurin mata amma zan iya cewa 95% da laifin na maza ne haka shi 95 kwarai ko zan iya gaya miki haka 5% a wannan san a ce na a'a wato kinga auratayya da aka yi lokacin can baya shekara talatin ko arba'in ko hamsin baya da aka yi iyayen mu ai ba ba aiki suke yi ba ba sa tafiya makaranta wata ma daga firamare wata ma bata mai bai firamare ko aka dauke ta kai ta gidan miji amma miji ya respecting ɗinta saboda yana girmama iyayenta yana girmama iyayenta ya san daga inda ta fito wani ma ba ma ana maganin arziki bane ana maganin babban in an ce babban gida a da ana maganin gidan mutunci gidan mutunci ba gidan arziki ba ba irin fasarar yanzu yanzu aka ce babban gida ana eh, maganin gidan masu kuɗi ne <laughs> to yanzu gaba ɗaya abin da ya lalata wani wancan zamantakewan ne yanzu gaba ɗaya mazan mu na wannan lokaci sun lalace ba za su iya yin hidima kamar inda mazan da suke yi ma families ba yanzu su sai dai a trade by bata sai dai ke ban gishiri ba da manda abinda ake kenan yanzu yanzu namiji ma idan baki aiki ko kuma baki da wani kwakwaran jari ba zai aure ki ba mm. ko kuma babanki ba wani bane a duniya ko eh. ba gidanku ba kuɗi in dai aka ga ke ko da middle class ne ku mm. to in baki da sana'a baki a aiki ko baki da wani jari to wallahi auren ki zai wahala kuma ko an auri za a sha wahala ba ana auren ki ma to a wulakance zaki je gidan yarinya ko ba ta da tarbiyya an ce miki aure yanzu trade by bata ake yi ana ban gishiri in baka manda ke ma kin sani a yanzu aka je aka auro wanda ba ta da abin yi mm. ake ma kin san wahala za ta sha mm. to ke namijin ma kina hidimin a gidan mm. a bola kiki wato watan matar arewa tana cikin halin ni suke kenan gaskiya ciwuka ta dan yanzu haka ma sai iya ce muke ni dai a ido na ga wanda ma suke kwanci a asibiti sun samu hawan jini saboda bakin ciki haka damuwa da ta samu dan abin nan tabuwa haka zaki ganta tana yin abu a firgice a tsorace a fusace yawancin matan mu yanzu zaki eh. ga depression ya eh, musu yawa wato eh, damuwa ciwon damuwa eh. yawancin mata ana cewa sun shiga depression ne wato shi sa kila suke wani wayansu aika aikan kila ki an ce mai mace ta matsa miji ko ta kashe kishiya wani lokaci damuwa ne zai miki yawa kiga baki da option kin je gida an ce ya aure kin je can kin kai nan kin kai nan ba mafuta sai ki ga kawai sai ki ga kawai bari ki dauki hukunci a hannunki hmm. kin gani kin gani suke ki kama sai kawai ki dauki hukunci shi yasa ki ga a lot of abubuwa suna ta faruwa a duniyar nan ka rasa yanda aka yake faruwa to me daki shi yasa inda yake dan ba kowace bace za ta ce kai wannan tunda dai abin ma ya kice ya kice a gara kawai a rabu to ba kowa kin gane ai to za ta yi tunanin in ta rabu da mijin iyayenta ya za ta fuskance su kuma banda haka ƴaƴanta ya eh, za su to ba kowace bace kin san wace za ta iya rufe idonta mm. ta ce a rabu din ma kotu za a je a rabu ta kuma san yadda za ta yi ta rike ƴaƴanta to amma tana tunanin ta yaya za ta zauna da iyayenta za su juya mata baya idan Allah ma zaman aure to idan Allah ma ya gane ba ke kike nan eh, mijin eh. ya haƙuri ya bar miki ƴaƴan kin gane an kwace an kai ma kishiya ta je an je an sakan miki ƴaƴa yanzu rayuwar da muke ciki za ki ga hatta ɗa namijin bata mai rayuwa ake ba an ce ku ne kuke rike hannu ba ba kwa sakin hannu tunda matar kabila ita zuwa ne ta je ta nema ta zo kuma ta tarairaye miji an ce ku girman kai ya muku yawa to su mazan kabilin mm. ai su suna barin matansu su je su nemo su ma an suka samu za su tarfa matan sai su yi eh. kin ga da ma za mu samu haka kuma eh, da respecting yau a taimaka ma juna a girmama juna yau a girto in za a yi haka ma ai da kyau duk da dai musulunci mm. ba haka ya shimfiɗa ba mm, amma in aka ce za a yi haka ni ina ganin ma an za a dan samu sassauci za a samu kwanciyar hankali za a samu rage mutuwan aure me zai hana yanzu a kawo wannan shawarwar shawarar magayin da za a yi ko za a gashi muna badawa ba mu sani ba ko zai samu karbo a duniya mm. tun daga babanmu sarkin Kano Sunusi na biyu mai murabus mm. ya kawo shawara ya fara badawa mm. an bi shi an cece shi ina mu mu dai yanzu muna hannun Allah sai yanda Allah ya yi da mu da mazajen mu rigar sawa sai daura daurawa shi za yi. Shin takalma shi za yi, tuwon dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwon shinkafa kin jiya mutukar indin sun zaki ci kada dai ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla to ga kiran farko nan ya shigo daga Sokoto. Salamu alaikum. An yi alaikar salamu wa rahmatullah. Barka da warhaka. Dina Sokoto a Najeriya. To Malam Bello. A abin da shahi zamantakewa to mu muna kira musamman ma ga magidanta ko kuma in ce mazaizai su da mata to a tsaya a yi zamantakewa mai kyau kawai ya kamata banda kwantatawa da wa mace bakin ciki da sauran abubuwa wanda bai kamata ba wanda ya kamata idan mutum na da hali to matarsa dai ba ta da wata sana'a to ya kamata ya aza mata sana'a ya taimaka mata ko kuma ya samu mata wata hanya ta wani aiki da sauransu ba wai ya sa ta cikin wani bakin ciki ba zai taimaka mata bai mata abubuwa wanda wanda bai kamata ba da haka yana kira ga mazaje gaskiya ya kamata a kyauta mata a yi zamantakewa don zama aure zama ne na lada wanda ba zama ne na cin zarafi ba ko kuma na wata musgunawa mai magana dalla garba Katsina Sokoto a Najeriya na gode BOA. To mun gode Malam Bello yanzu kuma sai jihar Kaduna wa muke tare da. Assalamu alaikum zai tsaye kuna magana da Uzairu mai hat bakon kwanji sami naka jihar Kaduna. To Malam Uzairu barka da shigowa zauren namu kai kuma me ka. yawa gudunmuwa na nan shi ne na zamancewan autaya ina yi duba zamanin da a baya zage mata yan da sun fi daukan mahimmancin shi kansu ma auren ma saboda idan kika duba matan da idan ka ce musu duk abin da ka ce musu ko irin anguwa ko wani abu baka baka rage wasu abubuwa ba su ba amma ga matan yanzu idan ka ce musu dai anguwa ya zai gidaje sama da guda nawa kuma yana da kyau kuma su maza suna taimaka ma matansu da wajen sana'a su ne ba su ɗan jari sanan su ko mata kuma su kasance su daina yin reno da abin da miji ya kawo musu saboda mu matan mu yanzu sai ta kawo musu abu ta su iya ta sabanin kuma shi miji yana yin bakin kokarin shi kan ya nemo abin da za amfana da shi wanda shi ne ra'ayin alaka da ma'ayar bakon san haka jihar kaduna. mun gode malam uzairu to ga kira nan ya shigo daga wani jiha. daga jihar bauchi abubakar salam. to barka da shigowa zaure na malam abubakar. abubakar to filin naka ne. daga jihar bauchi. Mm. abubakar abdulsalam ne daga jihar bauchi sau. eh muna jin ka malam abubakar muna jin ka me ra'ayinka eh, eh, wannan shiri da na mata wato gaskiya ni ma na goyi bayan mata ɗari bisa ɗari amma kuma sai dai mallam ba duka ne suke suka lalace haka ba akwai ɗan tsirari tsirari masu ɗan ɗaukar hidimar mata hakika amma majority maza wannan ni mana da wannan ba sa ciyarta mata ba sa ɗaukar nan su gaba ɗaya hakan nan suke barin su wani lokacin makaranta da da dai mata suka da safan nan haka yake saboda ta ni abubakar abdulsalam na goyon bayan mata ɗari bisa ɗari muna faɗin mana addu'a mu maza kuma allah ba mu ikon gyarawa mu riƙe matan mu hannu biyu tsakani da allah kamar da allah mu ce mu riƙe hannu tsakani da allah mu zauna su tsakani da allah assalamu alaikum ni abubakar abdulsalam a kuyam jihar bauchi state local government. Mm. to ga kuma kira nan ya shigo daga nasarawa salamu alaikum. Amu alaikum salam mai magana dai Bashir Tela ne daga layin Nawika cikin garin lafiyan bari bari jihar Nasarawa. To Malam Bashir muna jin ka. A kiyasi dai matan arewa sun fi kowace matan hausawa sun fi samun dama fiye da sauran kabilun da muke da su a Najeriya. Kash. Ga lokaci nan ya karatu. dadan nan yana daga mana hannu to masu saurare da waya Malam bashi muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da injiniya mu na yau Mr. Michel. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.